a yau kwanan wata goma sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da arba'in daidai wanda shi ne ya dace da ina jin ashirin da biyu ne ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa ina farin cikin kasancewa a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa kamar yadda muka saba don bayar da gudunmuwa da nasiha ga 'yan uwan musulmi mu gudu tare mu tsira tare cikin abinda nake so na faɗakar da mu ne mana nasiha a takaici lokaci ne daman gajere ita wannan ziyara allah ya sani muna yin ta ne don zumunci da kuma ƙulla alaka ta 'yan uwantaka na musulunci muna yin karatuka da daddare da yamma akwai dattawan da ba sa iya samun su halarci waɗannan karatuka don haka masallaci suke aikowa cewa a zo a ba su minti goma sha biyar minti ashirin don a yi musu nasiha watakila su amfana shi ne manufar ziyarar 'yan yankuwantaka da isar da saƙo na Allah duk abubuwan da suka gudana ina shaida muku tsakanina da Allah na yi muku afuwa kuma na yafe Allah ya ba mu ikon gyara gaba abinda nake so neman mana nasiha a kai shine wato wata fitina da take damun a cikin wannan al'umma irin wannan lokaci da ya shafi harkar sihiri da tsafe-tsafe da bokanci sihiri da tsafe-tsafe da bokanci na'am Allah yakan iya jarraba mutum a matsayinsa na musulmi da larura da rashin lafiya to amma an nuna mana hanyoyi da za mu bi don mu samu lafiya in cuta ta kama mu daga cikin musulmi akwai wanda suka kuskure hanya idan larura ta kama su ko bukata ta duniya ta same su maimakon su nemi Allah amma sai su nemi wani Allah to a nan kuskuren yake wataƙila mutum mulki yake nema mai ya roƙi Allah ya bashi sai ya haɗa da taimakon wani ɗan adam yana ganin Allah bai isa ba shi kadai ba wataƙila kasuwanci yake yana neman haɓakarsa sai ya je ya ta tsafe-tsafe ya ta sirce-sirce don ya samu ci gaban wannan kasuwanci ya manta da Allah wataƙila ciwo ne ya kama shi maimakon ya nemi taimakon Allah akan wannan ciwo sai a je a haɗa shi da wani Allah don neman magani wataƙila arziki yake da shi yana neman kariyar wannan arzikin maimakon ya dogara ga Allah sai ya je kama wani Allah cikin wani Allah da ake kamawa akwai bokaye akwai matsafa akwai masihirta su waɗannan wasu mutane ne da suka mayar da wannan bokancin da tsafin da sihiri wata sana'a da za su rinka samun kuɗi kamar yadda mutum zai je kasa kayan miya ya siya ya sayar kamar yadda mutum zai buɗe shago ya samu ainihin wato riba a cikin abin da yake sayarwa su ma kar ku ɗauka don Allah suke yi boka baya aiki don Allah masihirci matsafi baya aiki don Allah duniya ce kurin a gabansa to amma kai musulmi ya kamata ka gane ba hanyar neman magani ba ne ka kai kanka wajen matsafi tsafin nan suna aiki da aljanu kala-kala za mu zo mai bayani kuma duk wanda zai zo ya tsafi malamai suke cewa baya zama a matsayin musulmi sai ya kafarci sai yake samun nasara a duniyance akan tsafin da ya sa gaba haramun ne mutum ya ɗauki kansa ya kai kansa gidan boka ko gidan wani matsafi ko namiji ko mace da sunan neman magani don ya yi masa bayanin rashin lafiyansa kamar yadda kuma bai halatta ba mutum ya gaskata wani akan labarin da ya ba shi na gaibu wani ya zo ya ce maka wani abu zai faru a kanka gobe ko jibi ko kuma wannan abu da kake nema kaza ne yanzu kan mutum yana neman mulki na siyasa ya je wajen boka ya ce masa ai mun duba mun gani ai za ka yi mulkin nan amma sai an rasa rai sai an kashe mutum sai an kawo mana hantar mutum sai an kawo mana odar jariri sai an kawo mana kaza sai an binne jaki da ransa sai an ɗauki zakara an tona rami an binne shi da ransa sai ka yi tsirara a unguwarku karfe uku na dare ka zagaya sai ka je kasuwa ka yi zina da mahaukaciya sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yanka mana karnuka guda bakwai a tsiyayi jininsu a kawo mana za mu ba wa aljanu su shanye wallahi duk yawanci matsafa irin abin da suke yi kenan bai halatta ba mutum musulmi ya kai kansa irin wannan kamar yadda karka yadda ka gaskata su don rajiman ne bil gaibi ko da kuma matsafin nan yana iya bujiro maka da aljani an ce wani matsafi a ƙasar nan ya je gurin wani shugaban ƙasa waɗanda suka gabata wato saboda tsabar ƙwarewa da tsafi malam wallahi da ya je gabansa suna magana ko sai ya sa hannu haka ya cire kansa gabaɗe shi fa malamin matsafin ya cire kansa gabaɗe ya ɗauke shi ya ɗora shi akan teburin shugaban ya dawo ya zauna ba kai kan yana magana shugaban yana kallo bayan an gama shugaban nan ya gigice gaba ɗaya ya ce masa ya faɗi duk abin da yake so ya gama da shi hakan kuma aka tara masa dukiya arziki malam ya ci ya ci har wancan mulkin ya wuce yanzu kuma dai yana nan har yanzu a cikin yunwa to shi matsafi boka wallahi malam zai iya rikide maka ya zama jaki kana gabansa idan yayi wani surkullan wallahi malam sai zama kamar sai zama maka jaki kuma yanzu yanzu nan zai iya sarrafa maka wani abu ka gaya maka kuɗi duka wannan suna amfani ne da aljanu don su buga ka kai ka ɗauka cewa tab lalle waɗannan mutane akan daidai suke za mu yi ƙarin bayani daga baya insha Allah ta'ala akwai hadisai da dama da annabin rahama ya yi bayani mu nisanci irin waɗannan mutane yanzu misalin mata mace sai ta yi aurenta tana zaman lafiya sai a ce da ita ai ta je ta nemi taimakon malamai yayi in ka je ana ce a nemi taimakon malamai to irin waɗannan malaman ne bokayen sai ta je ya yanka mata kuɗi wata ta sayar da kayan ɗakinta a ce mata ai kishiyarta za ta kashe ta ai kaza kaza ai ƴaƴanta za su zama manya a gidan nan in bata ba su kariya ba kishiyarta za ta kashe mata 'ya'ya, za ta yi kaza kuma wannan mai gidan nata dole sai ta mallake shi kaga a gida mutum ana ta barbaɗa masa abinci a cikin abin da zai ci saboda matarsa ta je wajen wani boka kaga ana tsiyaya maka wani abu a cikin miyanka ko a cikin kokonka ko a cikin kunanka saboda ka bar matanka ta je gurin wannan kuma abin da aka gaya mata yin wannan abin da shine za ta mallake ka idan ana so a raba aure tsakanin wance da wani wurinsu ake tafiya su suke raba aure bokayen nan idan ana so a raba tsakanin yaro da mai gidansa a kasuwa wallahi wurinsu ake tafiya idan ana so a raba yaro da mai gidansa an ga yana mai biyayya yana taimakonsa 'yan bakin ciki za su sa ido wallahi sai a je wurin boka a bashi kuɗi ya raba tsakanin masoyi da masoyi nawa nawa bokaye suka raba tsakanin ɗa da uba nawa nawa suka raba tsakanin mata da miji nawa nawa suka raba tsakanin amini da amini nawa nawa suka raba tsakanin wani da wani aikin su kenan to shi yasa annabin rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallama man ata arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu ko lam tuqbal lahu salatun 40 yawman hadisin imamu muslim manzala ce duk wanda ya je wajen boka duk wanda ya je wajen matsafi ya tambaye shi wani abu to wallahi ba za a karɓi sallarsa ba kwana arba'in akwai bala'in da ya wuce wannan akwai musibar da ta wuce wannan ka je wajen malami da sunan kana neman taimakonsa ashe boka ne ka je wajensa sallaka ta kwana arba'in babu ita Allah ba zai karba ba sallar kwana arba'in kuma ko kayi Allah bai zai karba ba kaga ashe wajibi ne mu ga yan uwan mu hadarin mu'amala da irin waɗannan mutane kada wani ya zo bukata wani abu na duniya ya je gurin waɗannan masu binne-binne masu makale-makale masu rataye-rataye da suna yana neman taimako wallahi tallahi aljihunka suke nema su raba ka da imani su kwace ma abin da yake hannunka to ka sani annabin rahama ya ce a gaya maka hadisin imamu muslim sallah kwana arba'in duk wanda ya je gidan boka ko mai bugun ƙasa ko wani matsafi ko mai gobe da nisa kwana arba'in kai sallah Allah ba zai karba ba a wata riwayar ta abu huraira manzo Allah ce man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqulu wanda ya je wajen boka ya gaskata shi akan abin da yake faɗa to faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ya kafirce da abin da aka saukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙur'anin gaba ɗaya da aka turo wa annabi ka yi asara ka kafirce masa saboda kawai ka je gidan boka yau ka duba malam yadda ba a mai da komai ba zuwa gidan boka a caɓa mutum mashin a caɓa zai wai sai ya je wai bokansa wai ya bashi wani kulle-kulle da rataye-rataye da zai je rataya a mashin ɗin nan a tofe masa shi wai maganin sa'a da albarka mashin ɗin a caɓa ba saboda rashin bayani ga mutane na hadarin waɗannan al'umma ya ce in dai ka gaskata shi in ya baka labari ka ce gaskiya ne to abin da Allah ya saukar a nan Muhammad gaba ɗaya ka kafirce masa riwayar imam abu dawuda da sauran malamai ahalus sunan sun fitar da shi da imam al-hakim a wata riwayar ta annabi cewa man ata arrafan أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم a wata riwayar ta Imrana bin husaini sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce laysa minna man tatayyara aw tutayyara la aw takahana aw tukuhina la aw sahara aw suhira wa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wanzu Allah ce baya cikin mu wanda ya je yayi camfi ko aka masa camfi ka duba camfi fa ai mun san camfi ko camfa abu to duk wanda yayi imani da camfi ya yadda da camfi yayi camfi ko aka je aka yi masa camfi to baya tare da mu baya cikin addinin mu ko yayi bokanci shi ko aka yi masa bokanci saboda neman wani abu malam gona fa mutum zai je shuka yau gona fa wai sai ya je wa gonarsa tsafi wai don amfanin sa fi na kowa gona yar mutum zai aure mutum zai aure da yarsa ya zo masallacin su ya sa liman ya masa addu'a ana neman albarka ana neman addu'a za a aurar da ya ba za su yi musu su tafi wajen boka a je wai ya bashi wasu magunguna da zai yi mata don a kafe ta a gidanta komai da ka sani yau al'amura sun lalace haka kurin mutum yana gani yana cikin ni'ima da haske sai ya ga ai addu'o'in da yake yi a sallarsa da ibadarsa ba su yi ba sai ya je wajen wani malami wai a bashi kariya saboda yana da dan maiko a'a ai wannan zaman bai zai yi ba dole ka je malamai su taimake ka Allah shi zai taimake ka a karam kalla. malami hanya zai ma kawai ya nuna maka daidai amma ba shi yake taimakon ba kujera ce mutum yake zama ta wani ofis sai ya je sai ya je an dafe shi an dafe shi saboda ya tabbata wai akan kujera in ban gajeren tunani na dan adam kai ka taba ganin wani da ya hau wata kujera ya tabbata akan ta akwai kujerar da ta kujerar nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai ta to yau yana ina yau yana ina bayana ya batta to akwai wata kujera da wani zai zo ya ce wai wai wai ya dawama akan ta to wala mutane malam sun yi nisa a wannan babin musamman abin tausayi matan aure a cikin gidaje kaga mace tana zaune malam cikin talauci kamar zai magana amma an raba ta da tauhidinta kullun zirga-zirganta a wurin waɗannan mutane an sa ta sai da katifarta an sa ta sai da gadanta ta kai masa kuɗin ta sai da 'yan kobet ɗinta ta kai masa kuɗin ta sai da 'yan kujerunta ta kai mai kuɗin kuma har yanzu ba ta samu biyan bukata ba don Allah mu gyara don Allah mu ji tsoron Allah don Allah mu tsare imaninmu duk wanda ya yi tsafi ko aka masa baya tare da ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya je wajen boka ya gaskata shi da abin da ya faɗa to ya kafirci annabi maimaita mana fa zuwa wurin waɗannan mutanen fa mutum ya kafirci fa kuma ku lura mutum ne zai zo ya zauna ya zauna a gida ko ya zauna a anguwa baya aikin komai fa bayi da gona da yake zuwa bayi da shago a kasuwa baya aikin gwamnati amma yana zaune a gida ana zuwa ana kawo masa mata su zo ya musu ƙarya su ba shi kuɗi masu mulki su zo ya musu ƙarya su ba shi kuɗi 'yan kasuwa su zo ya musu ƙarya su ba shi kuɗi mutum yana zaune ya ƙi ya je ya yi aiki ya yi sana'a ko annabawa suna fita gona wallahi imam al-bagawi ya rawaito lokacin da su mala'ika jibrilu suka je halakar da mutanen annabi ludu da suka je ba same shi a gida ba wallahi mala yana gona yana faskare Allahu akbar annabi lud yana gona yana faskare haka ya ɗauko itacen nan ya goye shi a gadon bayansa mala'ikun nan suka taho suka rako shi mutanensa masu luwaɗin nan suna ta kai musu farmaki mahallu shahid baya nan yana gida ai yana gona yana neman abin da zai ciyar da iyalinsa ya kamata wani ya zauna da sunan malinta baya komai sai dai a kawo masa na'am taimako yana da kyau a taimaki mutum amma fa shari'a ba ce mutum ya zo ya miƙe wuya ya miƙe kafa kawai yana shan jinin mutane ba yanzu wani boka ana ba da labari aka ce talauci dai talauci talauci a gidansa kamar zai magana Allah ya taimake shi wani mai neman gwamna a wata jiha ya ji labarinsa cewa aikinsa na bokanci yana ja ya zo suka kulla alaka da shi da matar gwamna. ana zuwa ana kawo abubuwa ana kawo abubuwa wallahi malam da mutumin na ya ci zaɓe farkon gwamnatinsa sai ga sababbin motoci guda biyu kar a ledar su an kawo kofar gidan wannan malamin boka an yi fakin an ce ɗaya ta matarsa ɗaya nasa mutanen unguwa suka yi ta al'ajabi suka ce wannan dattijo ina ya samu kuɗin nan ba yi da gona ba shi da shago ba shi da shanu ba shi da dabbobi ba shi da komai ashe aiki ya yi ya yi aiki yaransa suka kawo masa a yi wani gwamna ne ya ci gwamna aka zo aka kawo an ce wannan ɗan somin taɓi ne wannan mala ko wanda ake gina musu gida iya ganin ka ka ga mutum an gina masa duniya saboda ya taimaki wani ya samu duniyar yana zaune a ciki amma duk wannan roman duniya ne mai karewa ne yanzu wannan ba alamar tambaya ba ne a lokacin da mutane suke fafutuka wani ya tafi gona wani ya tafi aiki wani ya tafi sana'a kowa yana neman me zai rike kansa da mutuncinsa ya tsira ya gama da duniya lafiya ai kuma kana zaune kana yi mutane ƙarya suna kawo maka kuɗi ƙarya ba ta tabbata wallahi ƙarya ba ta tabbata so annabi ya faɗa ku ji 'yan uwana wanda ya je wajen irin waɗannan mutane ya gaskata su a hadisin imamul bazzar da isnadi jayyid ya kafarta ya bar abin da annabi muhammad ya zo da shi akwai faɗakarwa kamar haka kada a rinka lura da gaskiyar da suke faɗa in an yi din an samu gaskiya yanzu wani zai ce a ah, ai yayi wa wani aiki ko an samu dace na'am Allah cikin hikimarsa mara gaskiya yana iya zuwa yayi abu na rashin gaskiya kuma wannan abun ya ci yanzu misali mai wasa da maciji kaga maciji dai yana cizo amma sai zo ya wasa da macijin nan ba zai cije shi ba ko ya mika masa hannu kaf ya sare shi amma ba zai saru ba mai yanka jikinsa da wuka sai mutum ya zo ya kwaɓe rigarsa ya ɗauki wuka mai kaifi ya rinka yankawa ba ta yankawa akwai wanda harshensa ya fitar da shi waje ya ɗauki wukan nan yana ta dirzawa akan harshen nan wukan nan ba ta ci shi ba akwai wanda wuta ya shiga cikin wuta an hura wuta ya shiga cikinta ana kallo amma bai ƙone ba akwai wanda yanzu zai taɓa wani abu sai rikide akwai wanda yanzu zai haɗa maka takaddu da ya yi surkulle ya yi tofe-tofe ya yi kaza ya kaza sai kaga kuɗi sun fito kada ku rudu da gaskiyar irin waɗannan abin da yake bayyana kuna ga kamar gaskiya ne a'a Allah ne yake yi musu kamun talala sai ya ɗan ƙyale su su yi ta yin abin su ga kamar gaskiya ne sai ya kama su sai ya musu akhza azizin muqtadir sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu musu kamun talala ta inda ba sani ba wa umli lahum ina musu jinkiri ne in ji Allah ina saurara musu ne inna kaidi matin kaidi na in na kama su zan musu mummunan kamu mai ƙarfi karkaru in dai wannan tsafi ne ba Allah ya ba mu labari a cikin alkurani ba annabi Musa ma ya gamu da waɗannan matsafa wanda kawai macije suka yi mutanen fir'auna macizai kawai suka kira kawai annabi Musa yana gaban su kawai wallahi sai ya gama macizai, duk inda zai sa idan sama cizai fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la sai da annabi Musa ya ji wani dar macizai ya ji wani abu a matsayinsa na dan adam Allah ya ce karka ji tsoro kai ne madaukaki wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u kai din dauki sandar da take hannunka ka ta ka jefa ta in ka jefa sandar za ta zama macijiya kai ma to macijinka zai cinye nasu macijan gaba daya kuma hakan yayi da ya saki nasa sandan wallahi malam sai ya tafi kawai yana ta haɗiye macizan su sai da ya cinye su tas a gaban fir'auna kawai matsafan nan suka ce ka mun yi imani da wannan mutumin amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa wannan gaskiya annabi ne shine mai gaskiya mu ne masu ƙarya to ai in dai tsafi ne mai tsafi zai iya maka haka boka zai iya maka kaza zai iya maka kaza kuna fahimta na ko jayyi na farko dai su ba masu ilimi bane wallahi duk abin da kake ga boka yana yi wallahi ba mai ilimi bane ba su karanta addini hakikanin karanta ba wannan tsafin da bokancin suka karanta kuma akwai ba duhu akwai rufa ido kai sai a rufe ma ido sai ga abin kamar haka ne akwai wani yaro boka ne da ya tuba ya zo waje na yana karatu a kano a wani majalisi yana sauraron karatun a hankali yana ji kullum kullum ya ce kai wannan abin da suke hadari ne bari ya zo ya tuba ya zo ya same ne ce malam bokanci ne ya ce tabbas muna yin kafirci ya ce ba zan iya irga maka sau nawa karfe ukun dare zan je makabarta in rinka tone kabarin yara jarirai ba kuma wallahi malam yaro ne karami ko aure bai yi ba bai wuce wannan yaron ba amma fa yana samun kuɗi ya ce sau da yawa in gaya maka malam za mu zo yin aiki sai a ce sai mun nemo wani part na gawa wani ɓangare na mutum gawa kuma gawa sai a ce sabon binnewa da haka sai mu je wani lokacin mu haɗa baki da masu gadin makabarta ka ji ba ka ji ba wani lokacin wasu makabartun ba ba wani mai gadi wannan yake nuna wallahi bai kamata mu zo mu yi makabarta ba ma sa masu gadi ba ba daidai ba ne gwamnati ta rinka barin makabartu ba ta sa masu gadi don akwai matsafa wallahi suna zuwa suna tonewa suna ɗaukan ƙasusuwan mutane da gangan jikin mutum akwai wanda aka kama shi ai ya sunkuya zai ciro wani abu na jikin mamaci kabarin irifta da shi rabin jikin sai fada kansa da cikin sai yana cikin kabarin kafafuwan suna reto yayyayi ya fito ya gagara aka zo har washe gari aka gan shi ne an ga mutum yana ta walewale wale yana so ya fito ya gagara Allah ya kama shi ya ce in irga ma sau na muka wannan ba ya ce kuma malam muna da wasu abun na dabaru ne ma ba sai mun yi aiki da aljani ba ya ce yanzu muna so mu ce an tura maka gashi a cikin cikin ka za a kashe ka ya ce dabaru muke ya ce sai mu samu kwai irin na kajin gidan gona din nan kamar guda biyar ya sai mu samu allura sai mu fasa wani wuri sai mu zuƙe ruwan cikinsa da yalan da farin ruwan sai mu zuƙe shi ga kwan amma sai zama fanko ya ce wannan ramin sai mu samu gashi na wani sai mu rinka zura wannan gashin muna zurawa muna zurawa muna zurawa muna zurawa ya ce ya yi wannan ba ɗaya ba biyu ba haka zai ta zura wannan gashin ta ƙaramin ramin nan sai ya cika ƙwannan yana sa ɗan tsinke yana curawa yana sa tsinke yana curawa sai ya yi wa ƙwai guda uku huɗu. wasu kwaikwayen sai ya basu da ruwansu wasu sai zuba musu wannan gashin ya ce malam nan na gama sai in samu ɓawon kwan da na ɓare sai in liƙe shi sai in samu irin gam na ruwa haka sai in shafa a jikinsa sai ya kame sai mutum ya zo yana kukan bai da lafiya abu kaza yana damunsa an masa sihiri an masa tsafi an masa kaza sai ya ce a ina je ka kawo kwai guda biyar za a ma aiki kai za ka je ka sayo kwan da kanka idan ka je ka sayo sai ce kawo su idan ya karba sai ya shiga da su ɗaki sai ya je ya cakuɗa da ƙwaiƙwayen da ya zuba wannan gashin da naka sai ya fito maka da shi daman ya je zai kira aljani ya da ya ilu ya kamka ya ilu ya sarma ya ilu ya wane ilu ya wane ya wane ya yi kasan boka akwai barazana ya wani ya ta wani yare ya ka ya ta faɗan maganganun da ba hausa ba ba turanci ba ba larabci ba ba yarbanci ba don ya rudar da kai ya ci danka alaji sai ya fito maka da shi sai ya zube maka kwaikwayen nan ga suna sai ce ɗauki guda ka ɗauka sai ce fasa shi in ka fasa kawai sai ka ga gashi gashi sai ce to wannan shine aka cusa maka yana nan a cikin cikinka saura sati biyu ka mutu ya gigi kaka to kai an ce sati biyu ka mutu a duk abin da kake da shi zaka bayar da da bude wani ka bude sai ka bude guda uku sai ce ya isa sai ce bude wani in ka bude sauran wanda yake da lafiya sai a ce to wannan shine dan abin da ya saura a jikinka mai lafiya kaga anan gurin za ka sallama za ka miƙa wuya duk abin da ya gaya maka ka zama nama a kawo 350 da yanzu za a fara ba mu 150 za ka kawo bujimi guda ɗaya za ka kawo kaji wake-wake guda bakwai za ka nemo fatar maciji guda kaza za ka nemo kaza-kaza ka je ka kawo mana ruwan sama wanda bai taba kwano ba ruwan sama wanda ya sauka bai hau kan kwano ba ka taro ka kawo mana za ka kawo kaza za ka kawo kaza sannan za ka kawo ƙur'ani su suna da bala'in wayo kaga ya gama maka wannan rashin mutuncin ko sai ce kuma ka kawo ƙur'ani izu sittin da za a yi sadaka da shi kai tun da an ce ma harkar ƙur'ani ne kaga sai ka kawo ya ci kuɗinka ya gama da kai ya maka ƙarya haka zai ce ma in mulki kake nema haka zai ce miki in so kike ki mallake mai gidanki a gida haka zai kaza wallahi haka cike mana a yanzu haka akwai takaddun da yaron nan yake yin bokanci da ya tattaro sai kawo na ce tuban ka bai zai ba sai ka kawo abubuwan da kake mu je mu kone su ya kawo su da su bara da su rubuce rubuce da su waye waye da su kulle suna nan a waje na na rubuta saboda mutuwa kar mutum ya mutu ‘ya'yansa su zo su gada su ce babansu ma yana ɗan taba abubuwa <laughs> na rubuta na ce wannan haɗari ne wannan takaddun na wani tubabban boka ne na ajiye su ne saboda hujja da dalili kenan ana yin bokanci kenan ana yin tsafi na gaya muku wallahi business ne yanzu da mutum ya yi brok ya gai ba yadda zai samu kuɗi shi kenan wasu mafa 'yan iska ne kudin suke shiga wannan harkar yanzu da ka rikide ka ce kana wala sai a kawo maka ba ƙur'ani ba hadisi ba komai ba abin da suka sani sai tsaba kafirci mai ƙur'ani da hadisi mai imani dama ya zai je jefa kansa cikin wannan abu manzo Allah sallallahu ya hana mu je wajen su annabi ya hana mu mu gaskata su saboda munkari ne babba munkarun ne azim khatrul jasim wal awaqibul al wakhima ولأنهم كذبة فجرا maƙaryata ne maɓarnata ne 'yan ta'addi ne waɗannan hadisai da muka karanta da ku a baya sun nuna mana cewa lallai bukanci hadari ne lallai sihiri da tsafi hadari ne yanzu in gaya muku wallahi tallahi mala ana baka labarin victims casualties wanda suka shiga cikin halin wayo Allah ne ya su akan harkar bokaye ya isa mutum yana dan harkar kasuwancinsa yana ja wallahi malam sai makocinsa ko abokinsa ya je kai shi wajen boka a je a yi masa sihiri kaga kasuwancinsa yana lalacewa da abin da ya taba sai ya murmushi da yana jan kuɗi da yana jan kasuwa amma abin sai rinka yin baya baya shi ba caca yake yi ba shi ba mata yake nema ba shi ba zina yake yi ba shi ba kaza ba amma dukiyar tana ta yin baya baya baya duk abin da ya taɓa lalace aiki, an masa bokanci an masa sihiri mutum yana aiki a kamfani ko a ma'aikata ya samu babban wuri da Allah yana samun alheri wani baya so sai a ɗora masa ciwo ba sai ka samu lafiya za ka je ofishin ba ma kai harkar to ciwo za a ɗora mai da ya yi wanka zai tafi ofis ɗin sai hankalin sai fita a jikinsa ya kama cututtuka tun ana tara masa fayil ana jiran sai ya dan samu sauki zai zo ya sa hannu daga bayan abin ya yawa sai a aika takarda a ce to kai hakuri wannan ofis ɗin dole a bawa wani ashe wani ne yayi aiki yana so a raba shi da wani. akwai wanda darakta yake nema a ma'aikatar su darakta amma akwai na ƙasa da shi su ma suna neman kujerar suka je suka yi masa ƙulle-ƙulle ta hanyar masinjansa da yake kawo yake masa aiki shi aka yaudare shi ya siyo masa abinci wata ran aka karbi abincin aka je aka tsiyaye masa wata fitina tun da ya ci wannan abincin ya daina samun lafiya wallahi malam biro in ya dauka akan teburinsa zai sa hannu kawai sai ya ta irin rubutun yaran nan gwalangwaje irin na yara takarda mai muhimmanci an kawo masa ya sa hannu fa kurun sai ya ta zane haka ya ta zane duk ya lalata mutane takardu a abu ce wannan lafiya kuwa ashe ba lafiya ba lafiya akwai wani da ma'aikaci ne wata rana yana buɗe ofis ɗinsa kawai yana buɗewa sai ya ga gaba ɗaya ofis ɗinsa jini an yayyafe ofis ɗin da jini kujerarsa jini waye da sauransu in za ku iya tunawa kwanaki an ta yada labarai maganganu a nan ƙasar allahu alam 'yan jarida dai sun faɗa masu ɗaukowa sun faɗa shugaban ƙasa na nan najeriya janar muhammadu buhari ni a rediyo na ji ana faɗa ƙarya suke gaskiya suke allahu alam akwai lokacin da ya je ofis ɗin sai tarar da kyankyasaye da ɓeraye don allah a hankalce za a samu kyankyasa a ofishin shugaban ƙasa me alaƙar ɓera da gafiya a ofishin shugaban ƙasa allahu alam haka ne yan jarida suke ta faɗa an faɗa ko duk kun ji ko to me wannan tsafi ne to ka gani tsafi ne wannan kujerar ce ba a so ya hau wasu sun fi shi son ta kuma ya zo ya toshe al'amura ya hana rashin gaskiya ya hana a cin hanci ya hana a kaza da aka bari a gaya za a tsoratar da shi a kawar da shi to yin mutum yana da irin wannan matsayi ba a kyale shi ba kai ya kamata kai sakaci akan damar da ubangiji ya baka to shine alakar mutane ya kamata su kulla alaka da addini su san sunna su san gaskiya su san addini su dage da addu'a wanda shine abin da zamu rufe da shi yi mutum zai ba kansa kariya daga waɗannan fitintinu lallai dai kar musulmi ya yadda ya sallama ya miƙa wuya ga waɗannan makareta kuma lallai kar mutum ya je ya miƙa buƙatarsa ga wani ɗan adam abinda Allah ne yake biyawa biyan wannan bukata ɗin ka je ka miƙa wannan adam wai don ya taimake ka ko don a sa wani ya so wani yanzu malam <laughs> akwai sihirin da ake yi sai a sa maka son wani a dole kana harkokinka kana mu'amala watakila babban mutum ne ka watakila mai hali ne wallahi malam sai a ji ko wani yana so ya samu shiga a wajenka sai ya je ya kai a yi aiki a kanka idan aka yi aiki a kanka, dole kawai sai ka ji kana son sa idan ka ji kana son sa kuma daga baya za ka zo ka wayi gari duk abin da ya gaya maka sai ka yi shi ne za ka ga babban mutum sai ka ji an ce ai akwai wani yaronsa duk abin da kake nema sai dai ka je gurin wannan yaron nasa ko matansa ba su kai shi matsayi ba su kai shi matsayi a wajen wannan mutumin ba wasu Allah ne yake ba su ba sihiri ba ne amma akwai wanda suke yin tsafi in mutum yana da matsayi sai a je a yi tsafi a liƙa masa wani a gindinsa ko kuma a cikin matansa wacce ta iya sirrin mahabba ake cewa sai ta je ta yi aiki ta bada a yi mata aiki mai gidan nan ya wayi gari duk duniya ba wanda yake so sai ita kuma ba wanda yake jin tsoro in ba ita ba kuma duk abin da ake nema sai dai a biyo ta hanyarsa uwarsa da ta haife shi in tana neman taimako sai ta je gurin wannan matar ana yi eh da yawa amma mutane wani lokacin in girma ya samu mutum ba zai gane ba bilala zai mu kai dinnan kana ganin ka a banza banza dan damar da Allah ya baka wallahi cikin iyalanka a gidanka in ba a samu matsoron Allah ba sai a yi maka ko a gidanka kana da mata biyu mata uku sai a je a yi maka sihiri a maka magani kaga a gidan nan babu 'ya'yan wanda kake so in ba 'ya'yan wance ba duk sauran 'ya'yan sai ka kamar ba naka bane kaga gigi cewa yake in dai abu ya shafi 'ya'yan wance in yana da dukiya 'ya'yan wance zai yi wa in yana da kaza 'ya'yan wance 'ya'yan wance su ne 'ya'ya su ya fi ja a jiki an je an masa aiki ne in normal eh, abin nan yadda aka saba ya kamata uba ya so 'ya'yansa gaba ɗaya da 'ya'yan uwar gida da 'ya'yan amarya da 'ya'yan ta tsakiya da 'ya'yan ƙasa duk 'ya'yansa ne amma duk lokacin da ka ga mutum hankalinsa ya kauce da kan 'ya'yansa na uwar gida ko na wance ya koma kan wani ‘ya'yan wance to ka tabbatar an yi masa aiki kuma aikin nan da za a ma malam ba wai fa hauka za ka yi ba kai din ne dai kana jin a hankalinka kana da wayanka kana da komai ka san ya kamata amma tunanin naka ne za a juyar da shi kana so ko ba ka so idan ka auri mace la'alla ana ganin cewa baka fiye damuwa da ita ba sosai kuma iyayenta suna da manufa musamman kana da maiƙo sai a je a maka aiki malam gaba ɗaya sai ka karkata ga matarka da ka shekara talatin kuna tare da ita kawai sai ka gaba ɗaya ka karkata ka dawo kan yarinya kullum kana tare da wannan yarinyar ita ce taka akwai matar da take gaya mu kai Allah matar babban mutum ne ta ce malam kaga mutumin nan ba a daidai yake ba me faru yana da mata hudu yana da arziki amma wallahi sai shekara hudu bai je wajen sauran matan ba yana liƙe a jikin wata guda ɗaya amarya babba ne a ƙasan nan ina gaya muku sauran matan fa suna nan suna zaman jira ko zuwa ya yi inda suke na farko dai inda yake yake mulkinsa a abuja yake su ya yi katafaren gida gidan da zai ɗauki mata tara ma an ana iya yi amma wallahi malam mata guda ɗaya ne ita ya ɗauka ya ajiye wannan sauran matan sai dai su rinka kawo masa ziyara in sun zo fa sai dai su je su yi wa amaryar magana ce don allah ke ce muna son mu gan shi zo mu gaisa ni aiki ya mun yawa ni kar a takura mun ni kaza kaza kaza in wani abu suke bukata su gaya miki me suke bukata a basu ganin su wallahi ba zai gansu ba ba fa magana rabon kwana amma ina gaya maka wannan mutumin sai ya tashi a majalisa ya ta turanci ya buga teburi ya ce a yi kaza gwamnati ba ta yi kaza ba mu ba mu yadda ba constituency dina kaza kaza gidansa ma ya kasa controlling an sarrafe shi a gidansa ya za a iya ba da wata gudunmawa a Najeriya to idan na ce maka bayanin illolin sihiri da tsafi wallahi wallahi nake gaya maka ko sai mu kai magarba nan harka ce da malam an yi dumu-dumu a cikinta har 'yan kasuwa fa yanzu wani yake gaya mun ya sayi wani wuri babban guri ne wata kasuwa ya saya a wani birni shaguna ne tsofaffin shaguna ya saya zai buge na zamani ya ce malam na ga tashin hankalin da ban taba gani ba ya ce wallahi malam wani shagon idan ka je za a rushe shi na farko dai da ke zai rusu na biyu kuma ya ce shaguna da yawa wani shagon da an zo ana rushe shi wallahi malam an zo ana fashe ginin malam sai aka tarar da an yi rami a cikin shagon nan gaba ɗaya ina irin robobin ruwa ɗin nan robobin faro robobin suwan sun fi dubu kaza gaba ɗaya fitsari ne a cikinsu da tsutsotsi fitsarin ya riɓe ya yi tsutsa a cikin roba robar shekaru ta canja kala wai ashe mai shagon ne bokayensa suka ba shi laƙanin magani na dawwaman arziki duk lokacin da ya fitsari